Calum, calum. labarun matasan na yau ranar lahadi tara ga watan fabrairu shekara ta dubu biyu da ishirin da biyar ina mai farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin labaran ni ce hawa usman ina tare da mutari muhammadu mutari barka da wuni yaya karshen makon lafiya kalau hajiya hawa to me kika zama da shi akan abin da ya shafi labari jami'ar difa ta gudanar da wata ganawa kan damawa da matasa cin ayyuka daban-daban a wannan satin a tarihin da muke tare da shi a wannan lahadin za mu ji labarin muktar mai dama wani matashin da ke gwagwarmaya kan muhalli kamar kullum labarun wasanni da su muke tattarewa. To madalla Hajiya Hauwa a ranar Lahadin da ta gabata ne aka gudanar da babban taro kan damawa da matasa cikin ayyuka daban-daban. Wannan taron ya samu gudunmawar tallafin asusun Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da matasa. Haka take mu tare ma'anar wannan taron ita ce ƙara ma 'yan makarantar ƙwarin gwiwa wajen kama aiki lokacin da suke karatu da kuma idan sun kammala. Halidu Sale Isa wani ɗalibi a jami'ar Difa ya yi tsokaci ka irin ƙaruwar da yake samu a cikin sana'ar aski da yake yi a jami'ar a cikin firarsu da Mani Musa. Tun ina karatu na can baya na kwara koyon aski wajen wani mai gidana kai na ce na san tana zuwa gaba abin zai iya taimako na tun muna primary ani sai na ce ya kamata in samu wani wuri inda zan dinga yin kwatanta aski sai na fara yanzu da na fara aski kadan kadan abin da na samu a sai tike na tuwo na bis wata ƴar karamin bukata dai wadda ta shahi ɗalibi ina samu ina biyan ta. cikin wannan ne asali ma in na samu wannan abu ma har gida ina dan aika musu wani abu daga ciki kowace shekara bayan kaka matasa da dama na tanda kan kama hanya zuwa neman kuɗi don gudanar da sana'ar kabu-kabu. Wannan yawon digar na lokacin kaka da ke da nasaba da matsalolin tattalin arziki na tattare da cece kucin al'umma kamar yadda za ku ji a cikin rahoton da Fadil Alul ya haɗo mana. A tanda a kowace shekara bayan girbi matasa da dama ne suke barin su domin su je wasu yankuna neman kuɗi tare da kuɗin da suka samu bayan wannan girbi suna sayan babura domin ta da ayyukan kabu-kabu a wasu ƙasashe makwabta. fau Idan mutum ya yi noma ya sami sako biyu ko uku yana saidawa ya sai shanu ko raguna idan ya kyaya ya saida sai ya je ya sai moto na jika biyu zuwa jika biyar ya yi kabu-kabu da shi wannan sana'a ta kabu-kabu ta taimaka wa mutane sosai matukar ina da wani maradu na kirki a nan gaskiya ba zan hita ba. Canjin yanayi yana kawo tasiri sosai ga wannan batu wani matashin ya bayyana cewa ba a samun girbi mai kyau. Kai dai lokacin damuna da mutane ke yin aikin gona sosai sana'ar kabu-kabu tana sha da baya amma lokacin ɗari jama'a na karuwa cikin wannan sana'a dole sai wasu sun fita sun je wasu ƙasashe ko wasu garuruwa su nemi kuɗi. amma duk da haka a wannan shekara matasa da dama ne suka ɗauki niyyar tsayawa gida su yi noman shinkafa saboda haka ne mafi yawan matasa kabu-kabu ne suke ɗauka su je ghana da lagos amma yanzu an sami sauki matasa da dama na dawowa ga noman shinkafa mai garin ƙauyen yana ganin cewa barin yankinsa domin neman kuɗi zuwa wani wuri ba hanya ba ce mai fa'ida. Yau da ɗan lokaci a birni mai da kewaye ana haɗuwa da matasa da suka rasa ayyukansu ko kuma suke cikin neman aiki. Haka ne mu tare wannan al'amarin da ke neman ya zama ruwan dare game duniya na tattar da ƙalubale mai yawa cikin rayuwar matasan kamar yadda wasu daga cikinsu suka bayyana ma Habib Garba. a tonan kan mantu function public nan ya kai ba a ma'aikatan gwamnati ba samun koyon aiki sai wanda aka sani ba kowa bane ke samu in ma ka samu koyon aikin sai dai a rika aikenka sayan dambu wankin tasa yin kofi ko kuma photocopy talaka dai shi fisibillahi ko ya ashe takardunsa shi ba a ma ko magana in dosa shi a in wo wani ba sale kar dai mutum ya zauna haka nan ƙasa ba ta ginuwa cikin irin wannan halin dole sai matasa sun tashi sun zage damsi university kan hawai na yi master dura na yi karatun yanci da yancin kasa da kasa da yancin dan adam amma ina tambaya mutanen da suke samun aiki ko daga nijar amfulwa ne ko daga wani wuri ne ban sani yanzu kuwa muktar mai damma wani matashi ne ɗan ƙasar Nijar da ya kwashe kusan shekaru uku a ƙasar Libya. Yau ya rungumi sana'ar wanke motoci da moket tare da taimakon waɗansu matasa hudu da ya ɗauka aiki. Muktar mai dama ta wani ɓangare kuma yana kawo tashi gudunmawa wajen kare muhalli ta hanyar shuka itatuwa da kuma tattalinsu. sannan kuma da fidda rairayi a cikin wasu hanyoyi na birnin agadas ga rahoton anisi karim sanye da tufafin aiki a tsakiyar wasu matasa tsintsiya a hannunsa makutar mai damma na kokarin shanye kasa da ke cikin babbar hanyar da ke kusan ma'aikatarsa saboda nuna kishin kasa ne yake wannan aiki yau da watanni hudu hanya ta cika da kasa kuma dalilin kasan nan ana samun haɗin radewa tun da gudron ya matse mutane ba su son hawa kasa sai na ɗauki niyya na ce kai wanga abin ya kamata in taso in shige shi gwanar da ake kamar wannan na buƙatar kasancewa da hali musamman sai an saka ƙarin matasa a ƙarfi wannan matashin na amfani da kuɗaɗen aljihunsa ne don gabatar da wannan ƙoƙari. da na fara dai bin kowa ba decision ce na ɗoka an tanki benevol zo na fara kuma da na shiga mutane gaskiya sun bani goyon baya wanda yake suna an kurashe na wanga aiki mai kyau ne. ta dalilin wannan aiki makutar na samun yabo daga masu bi kan wannan hanya. Eh, gaskiya mu muna farin ciki hanya ta buɗe kuma ta yi faɗi sosai guduran ta yi kyau kuma akwai tsafta muna goyon bayan wannan shiri na waɗannan matasa wannan yabo da kuma girmamawa su kai matakin da ma'aikatar kula da tsafta da kanta ta yaba abdulaziz ahamayat shine shugaban ma'aikatar a Ofishin magajin gari ta hanyar umarnin shugaban da'ira ya shirya rakiyarsa a tsawon wata guda domin ya ci gaba da aikin da ya fara da kansa shi ne kuma zai kasance a shugaban wannan aiki zai ci gaba da aiki da ma'aikatansa amma ofishin magajin gari zai kula da biyansu da kuma samar da kayakin da suka dace domin tafiyar da wannan aiki cikin yanayi mai kyau. don haka maktar ke gayyatar matasa su gudanar da sana'o'i cikin garuruwansu don kaucewa matsalolin da ake fuskanta cikin bakoncin haure ba kan ka'ida ba yanzu kuwa sai mu kuma a fagen wasanni tare da ada mu buɗa wannan lahadi da wasannin motsa jiki inda zan maganar wucewar fc barcelona zuwa wasan kusa da na ƙarshe na cin kofin sarkin espan barsa ta fara wannan shekara ta 2025 cikin nasara club ɗin barsa ta wuce zuwa kwata final na cin kofin sarki bayan ta doke valencia a mastella da ci biyar da banza waɗannan ƙwallaye guda hudu an zura su cikin mintoci talatin yan barsa ɗin za su yi iske real madrid da atlantico de madrid da real sociedad zaben walawala za a yi shi a mako mai zuwa inda wasan farko za a yi ta a karshen watan fabrairu sannan wasa ta biyu za a yi ta a farkon watan a farkon watan afrilu yan uwa matasa nan maka zo ƙarshen labarun na wannan satin sai kuma wani sati insha allahu bye bye